Salamu alaikum. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Amin. What? Wa alaika salam. Baiwa Allah. Lafiya? Lafiya lau? Lafiya lau? Yawwa. Eh, na ce nan ne gidan su darakta? Darakta wanne? Eh, ke Sara, ke Sara. Ke Sara? Mm. Lafiya baiwa Allah? Lafiyan ke. Kansa na zo. amma dai ba fim zaki shiga ba ko kamar ya ko ki bari ki haihu ba ke yanzu ki zo da wannan yanzu karshen ta zo garin action a barin miki da ciki baiwa Allah to kan tambayar kai amsa ne ko me ni mahaifinsa ne ai shi eh, ke to cikinsa cikinsa eh Allah sani. kai ki rena mu hankali ba yaron da ko ko balaga bai gama yi ba ha ko fa dama sai da ya ce baba harkar nan tamu akwai munafukai akwai masu kokarin su zuba wa da mutum kima dan fim din nan da kuke zuwa yake taimakon ku yake sa amma yanzu sai ku ta kullo abu ku zo ku ce zaki bar na san wannan bayanin ka ce min dai dama halin ɗaya wannan ai ko mutum bakwai alkuran ba su isa su haɗa wannan ko yan biyu ne na fa fika iskanci fa na fa iska na fika iskanci burin gaya maka ni guddanka na zo yawwa guddanka na zo idan yana ciki ne ka masa magana yawwa ke idan ki a cikin da wallahi lazi banda mun samu mun musulunta kuma mun da mun tuba mun ba Allah mun ba annabi kan ki gana sa malam malam nan billahi lazi la ilaha illa huwa kibira hankali ka ce dama kumburin iska ne a gabana Squatting. Kaga ciki wa prelude za ta sha. Ko mai menene ni dan Allah ka masa magana ya fito. Yawwa jiran sa nake aika aika da ya so ya ji da Yawwa. In aure na zai ya zo ya aure ni. Kar ya aure na da ya ce zai ya zo ya mun ciki. Ni bai sa ni afin ba ni bai aure ni ba. Alaikum. Sannu dan auta. Ya gun shooting din. Ana ta fama da mutane. Kai. Fim uku muka yi wa wallahi. Okay. Ah. Gaskiya ne. kuna fa kokari billahi da zai fin din nan kuna wayar da mutane baba wannan ba. eh wannan ya hasada ce eh masu hasada ne ka san babu irin su ba za ku ci gaba ba sai mu dade dan dakata sai mu dade muna muku adda amma wata sai ta zo lokaci guda ta rubuta muku harka baka gane ni ba ne a'a gane ki wallahi eh ka ce baka gane ni ba baba ka san ta ne yanzu nan ta shigo ta daban da sallama ka ce baka gane ni ba ku na ga ba ma fim dai da masu ciki eh gaskiya ka manta lokacin da ka mun ƙarya zaka sa ni a fim zaka yi waye kai darakta ne kai waye waye ka ringa yawo da ni sai da ka gama yawo da ni a hotel hotel tukune yanzu ka dura min ciki ka zo ka ce baka san ni ba kai ba aure na ba kai ba sa ni a fim ba irin waɗannan ba su ne masu zamarwa da yan fim mutunci su suke jawo yan fim zagi ai ta zagin mutane yau jiya nake ji a makafar labarai eh. ana ta cewa wai wai wai dubu biyu ake bawa yan fim dubu biyu ni wallahi irin ku irin ku ina da su sun fi dubu kuma ban taba bawa mutum karamar yan fim dubu biyu ba eh, kanki mun kashi ana yanzu da share gunna kar ki bata mun shi wallahi babu wannan wannan ina jin ni fa ban san ta ba almajira ce eh ki barra ki a gidaje da Allah akwai gidajen masu kuɗi a unguwar La ilaha illallah. Masu zama wanda yan fim mutunci ne wallahi. Na fi ka tijara. Ka musu zaki. Na fi ka tijara. Na fi ka rashin kunya. Ni za ka wa sharri. Ni za ka wa sharri don kaga na zo gidanku to na rantse da Allah sai ka ɗau nauyin cikin nan. To zo ki. Ba abin da zan ji. Je ka zaki. Je ka. Ke. Duk wanda za ki kira ki kirawo. Yayi. ya za ki zo ki rena min yaron da gaba ɗaya ko aure bai taba magana yi ba amma yanzu ki zo da wannan zindume ma abu ko kwamati ne wannan ina ga gaba ɗaya kwamatin fina-finan ma bai sai su haɗa wannan abu ba dama ka ce kai kake ɗore mai gindi ka ce kai kake goya masa ba yanzu ɗaya ki bai wa Allah ah. kwantar da hankalinki tunda Allah ya sa kina dab da haihuwa kuma na ga da ragowar kwarinki idan Allah ya sauke ki lafiya sai mu daidaita kin gama ni ma nan da yake dama ba ko a cikin gidan mu ni wallahi na ga da rago kwarin ki ko ban gane ba eh eh, eh sai mu daidaita aure mana tunda mu raya sunna kaman dan kaman uban na gane ba fa cewa ne zan yi yanzu ba in muka yi aure na ce aure ba iskanci za a yi inna lillahi na shiga uku <laughs> na shiga uku baiwa Allah zaki ji kin san akwai irin abubuwan da ya kamata a ce mai ciki tana yi wanda zai sauƙaƙa mata gun haihuwa mu je da ɗaya daki. Ko na rantsi da Allah dukan ku sai kun ga abin da zan muku na fi ku rashin mutunci. Darakta fito da ke min isa. Darakta. Ke. Kinga.